aure na ya mutu muris <laughs> mutu mutuwa aure kala-kala ne saki ɗaya dogon suma ne za a iya gyarawa saki na biyu ma za a gyara ma an kai uku ya zama murus kenan ina neman addu'a in koma kan ‘ya'yana a wannan mai sauƙi ne a eh, wannan a zo a samu dokta za mu kirawo mijin tun da yanzu a zuciya mutane ta ɗanyi sanyi kaki bari ramadana ya wuce ba a shirya yanzu ana ta sakan ayoyin alkur'ani ana ta zubo hadisai ana ta azumi mutane sun kusa da Allah sun fi kusa da Allah yanzu mu yi kokari ki samu dokta mu kirawo mijin mu zo dai mu ta zuba masa ayoyi da hadisai da misalai in mun ci sa'a insha Allah a gidan mijin ki zaki sallah na'am Allah ya sa wani kuma na ga dama saboda sallan ma ya sake ki <laughs> sai ga mai hidima azumi an gama hidimar sallah kin ga ba matsalar dinki da duk ba sai ya miki dinki ba duk sai bayan sallah sai ku shirya za mu za mu yi kokari in ma ba zai iya miki dinkin sallah ba mu za mu yi kokari mu sulhunta sai mu san yadda za mu taimaka miki da yake sallah a gida ke da 'ya'yanki insha Allah so ki samu ko ki turo lambar mijin da kuma abin da ya faru insha Allah mu kuma za mu sa a nemo shi kuma Allah ku mana addu'a Allah ya sa mu nemo shi ai nasara a sulhunta dan wani wato yana taurin kai akwai wanda sai na zubo ayoyin na zubo hadisan na zubo in yi haka sai girgije su yace kai <laughs> yace kai malam baka san matan nan ba sai in shiga misalai in kawo misali in kawo misali sai na gama sai haka ya girgije su kai malam a dai kara a bani lokaci ne in sake zubo ayoyi zubo hadisai zubo hadisai sai haka ya girgije su kai wani yana da taurin kai da haka Allah ya ba mu sa'a mai sulhu a daidaita eh? ya ƙoni sosai kuma kamar yadda na faɗa jiya akwai mai saurin fushi mai saurin sakkowa wannan ya fi sauƙin ma'amala da wanda baya fushi da wuri amma kuma zai sako da wuri da wanda baya fushi da wuri baya sakowa da wuri da wanda zai yi fushi ya daɗe bai fushi ba amma kuma zai sako da wuri da wanda kuma ya fi kowa wahala mai saurin fushi mai wahalar sakowa ne wata ta ko tambaya jiya mijina ne ya ce in je gidanmu na tambaye shi zan je gidanmu ya ce to in je in yi kwana kaza kan in wuce da ta je gidan nasu sai ta ƙara kwanaki sai ce to ta zauna sai ya zo yanzu shekara ta ɗaya da rabi har yanzu bai zo ba na ce kin haɗu da mai dogon zango na fushi shekara guda da rabi bai huce ba da ta masa waya sai ce ina zuwa da ina zuwa dan jira ba ke kika ƙara kwana ɗaya ba to zai ƙara miki kwana 365 da rabi kwanan ta 500 kusan a gida inda ta ƙara uku ko hudu shine yace yanzu ta kwana 500 har bai huce ba irin wannan maza in kuna da su ku bisa a hankali in aka fusata shi sai ya shekara bai sako ba to akwai masu kasuwanci kuma sun ce su kasuwanci suke suna son a yi musu addu'a Allah albarkaci kasuwanci akwai wacce ce yatta ba ta da lafiya a mata addu'a Allah ba yatta lafiya to duka masu bukatun nan da wanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba duk muna roƙo Allah biya kowa bukatar ta alheri masu lafiya Allah ƙara musu lafiya ya tsara lafiyar marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu 'ya'ya shiryayyu Allah ƙara musu shirya masu kangararru Allah ya shirya musu da su wanda suke da 'ya'yan Allah ya ba su ya sa musu albarka wanda ba su da su Allah ya ba su masu albarka wanda suke da aure Allah ya zaunar da su lafiya da mazajensu wanda ba su da auren Allah ya ba su maza na gari wanda suke da larura Allah ya yaye musu ya ba su lafiya wanda ba su da ita Allah ya tsare musu lafiyarsu wanda suna da auren amma suna fama da matsala Allah ya kawo warware musu matsalar wanda ba sa ciki Allah ya kiyaye su waɗanda suke kasuwanci da masu neman ilimi da masu sana'a kowa Allah ya biya mu bukatarsu ta alheri ya sa musu albarka a ciki Allah muna roƙonsa luɗufinsa da tausasawarsa da rahamarsa da jin ƙansa Allah ya lullube mu da su Allah ya mana albarka mu da matanmu da yayanmu kwamitin masallaci da su godiya to kafin a cika da addu'a kwamitin masallaci za su yi